واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا تقص قوة رمضان هجرانا بشكرة دبودة لليهود تلاتين دهدو دي دي sha bakwai قوة watan bakwai shekara ta dubu za mu fassara ayoyi daga ta tis'in da hudu zuwa aya ta ɗari ɗaya na suratun nisa'i insha Allah ta'ala darasi da suke karantar da mu shine jihadi an gina shi ne akan aiki da zahiri waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa jihadi an gina shi ne akan aiki da zahiri ba baɗini ba قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم يبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني ya ku masu imani iza barabtum fi sabilillah idan kuka yi tafiya a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce tafiya ta yaƙi idan kun tafi jihadi fatabayyanu sai ku taka tsantsan wannan kalma ta tabayyanu ta zo da fassarori da dama kuma ta zo cikin alkur'ani a wurare da yawa fatabayyanu yana zuwa da ma'anar fatasabbatu shine ku tantance yakan zo da ma'anar ku yi hattara a tabayyunu yutlaqu fi lugati ala tatabbut wa huwa yani taqulu tabayyana shay'a ay ta'ammalahu hatta ikbaha a suratul hujurat Allah madaukaki ya kawo wannan kalma a suratul hujurat إذا فاسق يزود الأباري يا أيها الذين آمنوا إن أن جاءكم فتبينوا تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما labari فتصبحوا على ما فعلتم نادمين kalma ta tabayyanu babu shakka ta zo wurare da dama cikin alkur'ani kamar misali suratul hujurat inda duk kaga an kawo kalma ta tabayyanu ma'anarsa tasabbatu ku yi taka tsantsan ku yi hattara kada ku yi garaje shine ma'anar at-tabayyun ka duba lisanul arab mujalladi na biyu shafi na 196 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kun tafi yaki ya ku masu imani to ku yi tsantsan ku yi hattara ku tantance wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina kada ku gaya ma wanda ya jefa muku kalmar sallama cewa kai ba mai imani bane idan wani ya jefa muku kalma ta sallama saboda wanda ya tafi jihadi duk wanda ya bar gida ya yi tafiya mai nisa zai haɗu da bakunan eh, fuskoki fuskoki waɗanda bai saba ganin su ba idan wani ya jefa maka kalma ta sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku ce masallasta mu'minan kai ba mai imani ba ne gona arabal hayati duniya saboda kuna neman kaddara ta duniya sau da yawa mutane sukan yi garajen kafirta wasu saboda wata riba ne da za a samu a duniya idan kuwa yaƙi ne saboda kuna son ku samu ganima ne don haka don wani ya jefa muku sallama kuka ce kai ba mai imani ba ne saboda kada ganimar ku ta ragu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in da Allah maganimu kasira ba sai kun kashe wannan mutumin da ya muku sallama sannan za ku samu ganima ba a wajen Allah maɗaukaki akwai ganima mai yawa kazalika kuntun min qablu yana da kyau ku tuna cewa da can kuma kuma fa haka kuke a da can kuma kafirai ne famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku falala falalan da Allah madaukaki ya muku shi yasa kuka zama musulmai yanzu idan mutum ya ce muku assalamu alaikum to ya kamata ku kaddara wannan mutumin musulmi ne idan mutum ya ce muku la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kamata ku kaddara shi musulmi ne Allah subhanahu wata'ala ya sake maimaita wannan kalma fata bayyan don haka ku yi taka tsantsan ku yi hattara inna Allah kana bima ta'maluna khabira saboda shi Allah mai ba da labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ne akwai ranar tashin kiyama ranar da za a yi hisabi duk wata kalma da ta fito daga bakin mutum duk wani aikin da mutum ya aikata sai Allah madaukaki ya bashi labari a kai kaga kenan akwai bukatar mu yi hatara mu yi taka tsantsan kada mu shiga hakkokin wasu me yasa Allah madaukaki yake mana wannan gargadi ya ayyuhal ladzina amanu idza barabtum fi sabilillahi fatabayyanu ku yi hatara bayan ya faɗi haka a ƙarshen ayan ya sake cewa fatabayyanu ku yi hatara ya ani taqidan dan ya karfafa maka muhimmancin dogara da zahiri inna umurar jihad mabniyatun ala zahiri la ala batin shi jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi ne akan zahiri kuma wannan hikima ce mai girma ta wajen tsaron amana a tsakanin musulmi da musulmi da samun amincewar 'yan uwantaka na musulunci da kawar da duk wani abin da zai iya kawo shakka game da aƙidar musulmi domin da zaran an buɗe ƙofar tuhumar imani to wallahi babu mai kaiwa labari idan za a ce ni ina shakkan kai musulmi ne kai ma kana tuhumar ni musulmi ne to babu yadda za a yi mu zauna lafiya wa bidhalika tartafi usiqatu amincewa ya kau amana ta rabu saboda haka babu yarda da juna don haka Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda musulmai su yi aiki da zato ba bai yarda musulmai su yi aiki da zato ba wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gargaɗi a kansa a suratun najmi ya tabbatar mana cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato bai wadatar ma gaskiya da komi saboda haka zaton cewa wane ba musulmi bane haramun kai ba ma zaton ba kama yi ƙoƙarin gano sirrin imanin mutum ne. idan mutum ya tabbata musulmi ne ka riƙa ƙoƙari da bincike ai Allah maɗaukaki nan ma ya hana mu a suratul hujurati ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh ismu إن ولا تتبعوا ولا تتبعكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم kaga suratul najmi aya ta 28 Allah madaukaki ya tabbatar mana zato baya taba zama gaskiya don haka ina zaton ai saboda kai yanayin wurin zaman ka na ina ma zaton kai ba musulmi ba ne to zato gaba ɗaya Allah madaukaki ya ce la yuguni min al-haqqi shay'a bai taba wadatar ma komi na gaskiya sannan na biyu Allah subhanahu wata'ala da zato ɗin da ƙoƙarin bincike ka gano gaskiyar imanin mutum ma Allah ya haramta yana cewa inna adh dhanni ismun wala tajassasu kada ma ku yi leƙen asiri ka duka ƙoƙari na kafa tarko yadda sai ka gane mutumin nan musulmi ne ko kafiri wannan haramun baka da iko don haka in mutum ya ce maka ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah magana ta gari babu ƙari babu rage ya zama musulmi kuma Allah madaukaki ya bamu misali da lokacin yaƙi don lokacin yaƙi ne ma aka fi hattara ya ce to ko da ana yaƙi musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wato wani mutum ya faɗi wannan kalma to wajibi ne ka yarda da abin da ya faɗa kuma ka juya masa baya kaga kenan mun samu wata ka'ida min qawaidi shar'i shari an samu ka'ida wanda aka gina musulunci akai gaba ɗayansa ka'idar ita ce al-hukmu hukunci da zahiri don haka a karantarwa musulunci ana hukunci ne da zahiri ta wajen imanin mutum ana hukunci ne da zahiri ta wajen kafircin mutum musamman idan ya zama abin da malamai suke cewa ta tazulul a idza arabaha aslun min minha idan akwai alamar zargi alamar zargi sai aka samu wani dalili wanda ke da hujja a shari'a to wannan zargin wajibi ne a kau da shi wannan ka'ida ce ta usulul fiqh kamar misali ka zo kana faɗa da mutum kuna yaƙi kaga tunda kuna yaƙi da juna ya nuna cewa ba musulmi bane ana cikin yaƙi sai ya ce maka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga abubuwa biyu sun haɗu da ƙiyayya da soyayya ƙiyayya kuna yaƙi da juna soyayya kalmar shahada ta fito Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ɗauki soyayyan nan ka watsar da kiyayya don haka wannan mutumin ya tabbata musulmi ba kafiri ba ne yaƙin nan kuma sai a daina tsakaninku wannan fa a lokacin yaƙi kenan wa aqwa mastudilla bil ƙa’ida mafi ƙarfin hujja da ake kafawa game da wannan ƙa'ida ƙa'ida ta addini al bi zahiri shine hukunci da zahiri shine labari wanda ya shahara labarin usama labarin usama wanda shine yake zama dalilin saukan wannan aya ta suratu nisa'i akwai dalilai da dama waɗanda malaman tafsiri suka yi bayani fi sababi nuzulil aya amma wannan labari na usama shine mafi inganci usama yana cewa ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sariya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aika mu cikin tawagar mayaka tawagar mayaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi yakin ba don haka yasa ake kiran kiranta sariya galibi ko sariya ita ce mayaka adadin wato a tara jama'a a tura su yaki wanda adadin su ba zai dara mutum ɗari hudu ba wannan shi ake ce ma asariya manzon Allah ya zaɓe mu ya tura mu mu tafi yaki fasabbahna alfuruqat min juhaina sai muka wayi gari muna daidai wato inda kabilar juhaina suke in ka duba fathul bari mujallar na goma sha biyu shafin gari da tis'in da biyar ibn hajar al-asqalani ya yi bayani game da tarihin wannan kabila juhaina waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka gare su fadarattu rajulan to an fara faɗa na riski wani mutum fakala zan fille kansa sai ce min la ilaha illallah Usama ya ce na tinkari wani kafiri da nufin zan kashe shi wannan kafiri sai ya futa kalmar shahada fata'antuhu amma duk da haka sai na soke shi da mashi wannan hadisi babu shakka ya shahara a littattafai na hadisi da littattafai na aqida in ka duba tafsirin ibnu jarir a tabari na fassarar wannan aya ta suratul nisa'i har sunan wannan mutumin da aka kashe ya rubuta yana cewa sunansa mirdasu binu nahikin mirdasu binu nahikin sunan wannan mutumin da usama ya kashe shi bayan ya furta kalmar shahada amma usama da kansa yana faɗa ya ce fawaka fi nafsi min zalika sai wato shakka ta shiga cikin zuciyata saboda abin da na aikata babu yadda za a yi ka kashe musulmi sannan ka zauna ba ka da fargaba sai dai fa idan babu imani a zuciyarka dole ne hankalin mutum ya tashi saboda wannan mutumin ya furta kalmar shahada amma duk da haka na kashe shi bayan mun dawo fa zakartuhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na bawa annabi labari fa qala rasulullah manzon Allah yace aqala la ilaha illallah wa qataltahu usama yanzu mutumin nan yace la ilaha illallah kuma duk da haka ka kashe shi ku ji tambayar da manzon Allah yake ma usama yanzu mutumin nan yace la ilaha illallah duk da haka ka kashe shi kuntu sai na ce ya rasulullah inna ma qalaha fasa'an min as-silahi ya dai faɗi kalmar shahada ne saboda ya razana ya gana daga mar makami saboda razana kaga kenan Usama yayi laifi na biyu aiki da zato yayi laifi na biyu shine aiki da zato nan take sai manzon Allah ya ce mar au afala shaqaqta an kalbihi tunda har kayi hukunci da cewar tsoron makami yasa ya furta kalmar shahada to tun da ka riga ka kashe shi ne ya hana ka tsaga cikinsa ka ciro zuciyar shakafta an kalbihi ka tsaga zuciyar hatta ta'alama qalaha amla saboda ka tabbatar domin ka aiki ne da zato idan ko tun da ka riga ka kashe shi ai me ya hana ka ciro zuciyar ka tsaga don ka tabbatar abin da ka aikata gaskiya ne kaga kenan ko da a ce ma ya aikatan ba zai gani ba fa ma za la yukarriruha manzo Allah bai gushe ba yana ta maimaita wannan tambaya a qala la ilaha Allah wa qataltahu manzo Allah yana ta maimaitawa yanzu ya ce la ilaha illallah duk da haka ka kashe shi Usama ya ce hatta tamannaitu anni askutu yawma idhin sai da na sai da fatan a ce ina ma nayi shiru a wannan rana ban yi magana ba wato kenan magana ta ita ta jawo min haka dama na yi shiru a wata riwaya usama bin zaid bin harisa yace ba asana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-hirqat min juhaina fasabbahana al-qauma muka yi sammako ma waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi sallam ya tura mu yake su fahazamnahum da muka yi yaƙi da su muka tarwatsa su muka yi nasara kala yace to tunda mun tarwatsa su sai na kasance ina bin wani da gudu yana gudu ina bin sa wala hibtu ana wa rajulun min al da ni da wani mutum daga cikin musulman madina muna bin wannan mutumin muna kokarin mu buge shi falamma kashe na sai da muka mamaye shi babu abin da ya rage illa mu kashe shi kala sai ya ce la ilaha illallah kala yana faɗin haka fa kaffa anhum ansari sai wannan musulmin madina ya kame makaminsa bai tare shi ba wannan musulmi na madina da ya ji kalmar shahada sai saukar da halusa. amma ni fata'antuhu bi rumhi sai na soke shi da mashi na fakatantuhu na kashe shi ma falamma na lokacin da muka dawo labari ya iso ga annabi muhammad ana cewa wannan abokin faɗan nashi wanda suka tafi kashe wannan mutumi tare amma da ya ji kalmar shahada shi ya fasa shine yace sai yayi tambaya ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya usama a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi a bayan ya faɗi kalmar shahada kuntu sai nace ya rasulullah inna ma muta'awwizan inna ma muta'awwizan yani inna ma qalaha muta'awwizan ya faɗi kalmar ne saboda neman kariya ya faɗi kalmar shahada don ya kare kansa da ita kala sai manzon Allah ya ce aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah manzon Allah ya dinga maimaitawa usama ya ce falam uh, yazal yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun kabla qabla zalika yau yawm manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaita wannan tambaya sai da nayi buri ina ma ban musulunta ba sai bayan wannan danyen aiki saboda al-islamu yajibu ma qablahu idan mutum ya musulunta Allah yana goge masa laifin da ya yi kafin wannan lokaci to kaga tun da wannan katon laifi ne da a ce a bayan shi ne na musulunta kaga shi kenan da Allah ya gafarta mun duka laifina hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu ba'sin nabiyyi usama bin zaid akwai shi a sahihu muslim kitabul iman babu tahrimi qatl al kafiri ba'da an qala la ilaha illa allah amma lafazin na al imam al bukhari ne akwai wani lafazi wanda na labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira usama lokacin da labari ya iso gare shi ga abin da usama ya aikata wato kashi na uku labarin yana nuna cewa ba usama ne ya kawo labarin da kansa ba wani ne ya kawo labarin usama kuma sai annabi ya kira shi lima qataltahu manzon Allah ya ce dan me ka kashe shi ila an kala lokacin da ya ce masa ai ya faɗa ne saboda ya kare kansa saboda kariya amma kalmar shahadan bata shiga zuciyarsa ba sai manzon Allah ya ce fa kaifa tasna'u bi ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah naji kai hukunci da zato akan wannan ba musulmi bane ka kashe shi amma idan aka tada shi a filin hisabi sai ya tashi yana rike da kalmar shahada ya za ka yi da ita in ji manzon Allah nan take Usama ya gane kuskurensa sai ya ce ya rasulullahi istaghfirli ya rasulullahi ka nema min gafaran Allah manzon Allah bai amsa mar ba fama zala yukarriruha faj'ala la yazidu ala an yaqul iyakar abinda manzon Allah yake gaya ma Usama fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah yaya za ka yi da kalmar shahada idan ta zo a ranar tashin kiyama usama bin zaidin wanda ya girma a hannun annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suke cewa babu wanda ya nuna mar soyayya a duniya irin usama babu mutumin da manzon Allah ya faɗi kalma ta soyayya gare shi wacce ta wuce usama bin zaid sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin tsawatarwan da yake masa akan ya kashe mutum a bayan ya furta kalmar shahada sa'ad bin abi waqas shi yasa yake cewa wa ana wallahi kun ganni za a katulu musulman ba ni iya kashe musulmi hatta ya katula huzul sai in wannan mai cikin ya ya fara kashe shi yana nufin usama bin zaid saboda yana da tumbi yace sai mai tumbin nan ya fara kashe mutum kafin ni in kashe wato idan kana son ka san hadarin kisan musulmi ka je ka tambayi Usama bin Zaid dan goyon manzon Allah uh, Sa'ad bin Abi Waqqas sai wani mutum yake cewa alam yaqul Allahu azza wa jalla fil anfal ba Allah bane ya faɗa a cikin suratul anfal a yaƙi kafirai har sai fitina ta kau a duniya wa yakuna ad-din kulluhu lillah kuma yana sahihul bukhari a yaƙi kafirai sai addini ya tabbata na Allah ne kadai a duniya ai ta yaƙan kafirai yana gaya ma sa'ad bin abi waqas akwai wanda ya gaya ma abdullah bin umar haka ma atahu rajulan min fi fitnati ibn zubair fa qala lahu alam yaqul allah wa qatiluhum hatta la takuna fitna lokacin da aka samu rigima tsakanin uh, abdullah bin zubair da banu umayya akan matsalar shugabanci wasu suka zo ga abdullah bin umar suna cewa ba allah ne ya ce a yaƙe su sai addini ya tabbata na Allah shi kadai ba Abdullah bin Umar ya ba su irin amsar da Sa'ad bin Abi Waqqas ya bayar lokacin da wani ya faɗi wannan magana yace qatalna hatta lam takun fitna mu sahabbai mu ne muka yi yaki sai da aka wayi gari babu fitina gaba ɗaya a ƙasar Larabawa wa kana dinu lillahi addini ya tabbata na Allah ne kadai wa antum turiduna an tuqatilu amma ku kuna so ne ku yi yaki hatta ta kuna fitina sai fitinar da da muka kawar da ita ta dawo wa ya kuna dinu li ghairi an waye gari addini kuma ya zama ba na Allah ba domin da zaran fada ya koma tsakanin musulmi da musulmi abinda zai faru shine addini zai wayi gari ba na Allah bane na kafirai hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu tahrimi qatlil kafiri ba'da qawlihi la ilaha illallah da kuma sahihul bukhari kitabud diyat babu shakka akwai hadisai masu dama waɗanda suka zo da irin wannan bayani dalilin saukan wannan aya ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim mujalladi na biyu shafi na 98 kitabul magazi babu ba'sin nabiyyi usama wannan hadisi babu shakka akwai tsawatarwa mai tsananin gaske tsawatarwa mai tsananin gaske والتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد tinkaran mutumin da ya furta kalmar shahada ka kashe babu shakka wannan ba karamin hadari bane ga aƙidar mutum da kuma makomarsa wa tahzirun sarihun min tajawuz zahiri wal hukmi ala ma fil qalbi duna bayyinati hadisi yana tsawatar mana ka tinkari mutumin da ya furta kalma shahada ka zubar da jininsa wannan hadisi yana nuna mana haɗarin mutum ya ƙi aiki da zahiri ya koma aiki da zato ya koma aiki da zato domin zahiri shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta wanda ya kamata a ce musulmai sun yi aiki da shi shi yasa Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan ma jihadi kuka tafi to ku yi aiki da zahiri da zaran mutum ya furta kalmar shahada magana ta kare jininsa ya haramta gare ka ka zubar ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim mujallar nabi shafi na ɗari al-imam Alimamin nawawi yana cewa ma'anahu annaka innama kullifta bil amal bil zahiri ma'anar hadisin nan annabi yana ce ma usama aikin da aka dora maka shine kayi aiki da zahiri wa ma yantiqu bihi lisanu abinda harshe ya furta wa amma alqalbu falaysa laka tariqun ila ma'rifati ma fi zuciyar dan adam ba ka da hanyar sanin gaskiyarta ko ma ka dage za ka yi aikin banza kake ba za ka taɓa sanin zuciyar mutum ba abinda kawai za ka yi aiki da shi shine abinda harshe ya furta da kuma abinda jiki ya aikata abinda manzon Allah yake ishara kenan gare shi ga shi Usama bin Zaid saboda wannan aikin da ya aikata fa ankara alaihi imtina'ahu min al'amal bima bahara bil lisan manzon Allah ya nuna kyamarsa ga Usama saboda abin da ya aikata na ƙin aiki da zahiri ya ya yi aiki da zahiri yayi aiki da zato tunda yayi aiki da zato zato kuma ba gaskiya ba ne. shi yasa manzon Allah ya nuna bar nan ma aiki da zaton kuskure ne afala shaqaqta an qalbihi tunda kayi aiki da zato ka riga ka kashe shi to ya riga ya mutu me ya hana ka farɗe gawan ka ciro zuciyan litan zur qala da qalbu wa taqadaha don ka dubi zuciyar ka gani abinda harshen ya faɗa zuciyar ta kudurta ko ko bata kudurta ba wa kana fihi aw lam takun fihi ka kashe mutum saboda zaton abin da ya faɗa ba gaskiya bane to ai da sai ka farɗe shi ka duba zuciyar ko zaka tabbatar bajjarat alal lisani fa hasbu ya'ani wa anta lasta biqadirin ala hadha abinda manzon Allah yake wato kamar ishara ce ga Usama tunda yana da hankali ishara ce ga Usama kamar nasiha ce manzon Allah yake ma Usama cewar kai tunda baka iya tabbatar da abin da ya faɗa da harshensa ba to ko da ka kashe shi baka iya tabbatar da gaskiyar wannan aikin zuciya na Allah ne aikin harshe shi ne na ɗan adam wato ishara abinda manzon Allah yake gaya ma Usama kenan a wannan lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yawan maimaita wannan kalma gare shi aqataltahu ba'da ma qalaha yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi wannan kalma ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa kaifa tasna'u bi la ilaha Allah idza ja'at yawm al yaya za ka yi da wannan kalma idan ta zo a ranar tashin kiyama don babu shakka a wannan rana mutum ba shi da wani uzuri da zai ba mu Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzon Allah yake sa yaya za ka yi idan aka tashi a lahira ka zubar da jinin mutum mutumin nan ya tashi a sahun musulmai gashi kuna sahu guda da shi kuma gashi ka zubar da jinin sa yaya za a yi da wannan kalma dama dama kafiri kana da uzurin da zaka ba ma Allah amma musulmi wani irin hanzari zaka ba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana wannan ka'ida ka'ida ta aiki da zahiri wannan shine abin da aka gina musulunci gaba ɗaya akai Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shari'ar musulunci ne akan zahiri ba baɗini ba ba a hukunci da baɗini ana hukunci ne da zahiri ka'ida ce wanda babu shakka duk malaman usulu sun tabbatar da ita tsawon rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ya karantar da mu kenan ya'ani uh, dalilu hadhihi al alma'rufa fil fikhi wal usul annal ahkam yu'malu fi hadhihi zawahir malamai suna cewa hukunci a shari'ar musulunci ana aiki ne da zahiri sai malamai su ce wallahu ya tawalla sara'ira Allah shi ya bar wa kansa sanin sirri wato Allah shi ya bar wa kansa sanin baɗi amma shari'a tana aiki ne da zahiri abinda zai nuna maka wannan ya taho ta hadisai masu yawa daga bakin manzon Allah ya'ani min wujuhin muta'addida in ka duba jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una hadis na ibn rajab al-hanbali wanda ya rasu shekara 639 da suka wuce Allah madaukake ya masa rahama ya tattaro waɗannan hadisai ah, haka ma shekul islam ibn taymiya a littafin sa da ya rubuta akan hukuncin ridda asarimul maslul shafi na 299 yana cewa la khilafa bainal muslimin ba a taɓa samun saɓanin fahimta ba a tsakanin musulmai annal harbiya kafiri da aka fuskanta ana yaƙi da shi idza aslama inda ru'yati saifi idan ya musulunta a lokacin da ya ga an ɗaga takobi an daga kafin a saukar sai yace ce la ilaha illallah anan shekul islam ya ce malamai sun yi ittifaki wa huwa mutlaqun aw muqayyad dayan biyu wannan kafiri a sake yake an daga takobi za a sare shi yace la ilaha illallah ko a daure yake ya furta wannan kalma yasihhu islamuhu wannan kalma da ya faɗa ta tabbatar da shi musulmi wannan ittifakan tsawon tarihin musulunci da zaran kafiri ya furta kalmar shahada ya zan musulmi wa tuqbalu tawbatuhu min al-kufri ana karban tubansa daga kafirci a dalilin wannan kalma wa in kana dilalatul hali takatabi anna batinahu khilafa zahiri ko da yake halin da ake ciki zahirin halin yana nuna cewa kalmar ba gaskiya ba ce in ji islam zahirin hali kun fuskanci juna ne kuna faɗa da mutum ya tabbata kafiri da ya ga kaci ƙarfinsa sai ya ce la ilaha illallah kaga zahiri ya faɗa ne saboda ta zama garkuwa ko to a wajen Allah a shari'ar Allah ba ta ɗan adam ba magana ta kare wannan mutumin musulmi ne in ka kashe shi ka kashe musulmi sannan kuma a wannan lokaci matsayinsa a wajen Allah ba abin mamaki ba ne ya fi naka saboda wannan kalmar shahada da ya faɗa nan take Allah ya gafarta masa zunubin da ya gabata komi yawansa kai kuwa Allah madaukaki bai gafarta ma duka zunubanka ba kaga kenan darajar sama a wajen Allah tana iya fin naka wannan ittifaqan ji shaykhul islam la khilafa bayna al muslimin anna al harbiyya idza aslama inda ru'yati as wa huwa mutlaqun aw muqayyadun yasihhu islamihi wa tuqbalu tawbatuhu min al kufri da zaran kafiri ya fita kalmar shahada ya zama musulmi kuma abinda manzon Allah ya dauki rayuwarsa kenan yana karantar da sahabbansa iyakan abin da manzon Allah yake karantar da sahabbai shine su yarda da kalma na zahiri babu ruwansu da baɗini baɗini na Allah ne Allah ya haramta wa musulmi ya yi aiki da zato ya haramta wa musulmi ya ma yi ƙoƙarin gano sirrin ɗan adam kai ma yi ƙoƙarin gano abin da ɗan adam ya ɓoye haramu shine wala ta jassasu don haka zahirin nan shine kaɗai za ka ɗauka ka duba sahihul bukhari kitabu salati abwabu istiqbalil qibla hadisin 385 hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa idza shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa sallu wa sallu salatana idan kafirai suka furta kalmar shahada kuma aka waye gari suna sallah irin namu wastakbalu qiblatana sun fuskanci alqibla irin namu wa akalu zabihatana sun ci yankan dabban da muka yi manzon Allah ya ce to da zaran hakan yayi umarni aka bani duk wanda aka samu waɗannan tare da shi faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha waɗannan mutane jinin su haramun ne mu zubar dukiyan su haramun ne mu taɓa sai fa da haikinta. إنك كوما مسند الإمام أحمد تسنن ابن ماجه مختصرا حديث معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم يجي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بهكها sai manzo Allah ya ce wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla da zarar mutum ya furta kalmar shahada yana sallah yana ba da zakka yana abin da kowane musulmi yake aikatawa magana ta kare jininsa haramun ne ka zubar hisabin safa yana wajen Allah sunan ibn majah hadisin abu huraira yana sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah yace umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi sai manzon Allah yace wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla kaga hadisin mu'azu dan jabal manzon Allah yace wa hisabuhum على الله عز وجل حديث أبو هريرة وحسابه على الله عز وجل أقول رواية الإمام مسلم tana kitabul iman babul amri bi qitalin nasi hadisi na 31 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنون بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ماذا الله يشي وحسابهم على الله أقول رواية الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري da kuma hadisin Abu Huraira wanda ya zo a ƙarshensa bayan manzon Allah ya faɗa da kansa sai ya karanta ƙarshen suratul gashiya fa zakkir innama anta muzakkirun laska alaihim bi musaitir manzon Allah ya ce ga abin da Allah ya min umarni idan mutane suka yi kalmar shahada magana ta kare hisabin su baya kaina sanin sirrin dan adam zuciyarsa wannan aiki ne na Allah ni iyaka in yi aiki da zahiri yana gamawa sai Allah ya ce ka gaya musu fa zakir inna anta muzakkir kai dai yi wa'azi iyakan aikin ka kenan latta alaihim bi musaitir ba mu tura ka ka zaune tilasta wani sai yayi imani ba Allah bai tura ka ka zama dan doka wanda zai tilasta mutane su musulunta ba la shine wa'azi akwai hadisin al-Imam Muslim riwaya ta Abu Malik al-Ashja'i an abihi qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah ya ce man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu sai ya ce wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla akwai hadisin al-Imam Muslim kitabul iman babul amri bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah hadisin Sa'ad bin Tariq an abihi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل kaga waɗannan sahabbai gaba ɗaya abin da suka ruwaito hadisi na manzon Allah idan annabi yana bayanin aikin da Allah ya bashi yakan gaya mu sahabbai aikin da Allah ya bani shine hukunci da zahiri maganan ne wannan na Allah ne shine ma'anar wa hisabuhum Allah azza wa jalla hisabi na mutane yana ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ka duba eh, bayanin ibn rajab alhambali a littafin jami'ul ulum wal hikam sharhin eh, arba'un hadis yana mujallar na farko shafi na 236 cewar annabi wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها wa ma lahu fi duniya idan aka samu mutum ya furta kalmar shahada sannan akwai masallaci a unguwansu yana sallah da jama'a idan mai dukiya ne ma yana fidda zaka yana badawa magana ta kare iyakan aikin kenan in ji annabi muhammad ta asimu da musahibiha wa ma lahu fi duniya wa ma lahu fi duniya wannan kalmar shahada sallar da aka gani yana yi cikin jama'a zakka da yake fitarwa idan mai dukiya ne waɗannan sun zama garkuwa ga jininsa da kuma dukiyarsa a nan duniya in ji ibn rajab alhambali illa an ya ake bi ma yubihu da mahu sai dai idan ya aikata wani abin da ya halatta zubar da jininsa wanda ya tabbata cikin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma fil akhira fa hisabuhu allah azza wa jalla maganar zuciya wannan hisabinta yana wajen allah a ranar tashin kiyama fa in kana sadiqan adkhalahu Allahu bi zalika aljanna wannan sai an tashi a lahira Allah zai binciki zukatan mu yawma tubla sarairu ranan tonon asiri shine ranar da za a fallashi zuciyarka jikinka ya yi aiki a duniya an ga zahiri amma ba ni wannan Allah kaɗai sani ranar tashin kiyama ranar ake binciken zuciya a wannan rana ake binciken zuciya idan zuciya tana da gaskiya adkhalahu Allahu bi zalika aljanna sai Allah ya ce ka aljanna Allah ka samu na cikin masu wannan siffa wa in kana kaziban fa innahu min jumlatil munafiqin fi darkil asfali minan nar idan kariya ce zuciyar ta kunsa kalmar shahadan a harshe kawai take to babu shakka mutum yana cikin munafikai kenan ka zo fathul bari sharhin waɗannan hadisai da muka yi magana akan sharuɗan musulunci a mujalladi na farkon shafi na saba'in da bakwai yana cewa فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر wannan hadisi waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna karantar da mu cewa mu rika aiki da zahiri alhukumu bima yaqtadihi zahiru ana hukunci ne da abin da ɗan adam ya gabatar na zahiri kar a dubi baɗininsa wal iktifa'u fi qabul al iman bil i'tiqad al jazim khilafan liman awjaba ta'azzum al adilla kaga kenan da zarar mutum ya san ya furta kalmar shahada ya zan musulmi magana ta kare ba wai sai kai zurfin ilimi ba in ka duba sharhun nawawi akan waɗannan hadisai mujallar na farko shafi na 212 haka al-imam al-bagawi yani al-imam al-husayn bin mas'ud albagawi. mai sharhu sunna shekararsa tara da goma sha takwas da mutuwa Allah madaukake masa rahama ya kawo maganar humaidun at-tawil wato humaid bin abi humaid al daga cikin manyan malamai da aka yi zamanin farko yana cikin tabi'ai ya rasu hijira ɗari da saba'in da uku tabi'u tabi'i na kai shekararsa dubu da mutuwa yanzu wannan malamin yake cewa wa fil hadisi dalilun ala anna umuran nasi fi mu'amalati ba'dihim ba'da innama tajri ala zahiri min ahwalihim duna batiliha waɗannan hadisai suna nuna mana cewa mu'amala da take tsakanin mutum da mutum ana gudanar da ita ne akan zahiri zahirin halinsu ba a la'akari da baɗini wa anna man abhara shi'arar din waɗannan hadisai suna nuna mana cewa wanda ya bayyana wani take na addini kalmar shahada taken addini ne wanda ya bayyana kalmar shahada ujriya alaihi hukumuhu sai a gudanar da hukuncin musulmi walam yukshaf an batil amrihi ba za a yi kokarin tono wato sirrinsa ba haramun ne a musulunci a sa dan leken asiri wanda zai rika bincike don ya gano munafiki haramun ne wa ya saka wannan aiki aikin gano munafinci wannan na Allah ne malamai suna kafa hujjoji da dama da waɗannan hadisai da muka karanta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantar da sharaɗi game da shiga musulunci me ake bukata a ce wane ya zama musulmi me ake bukata waɗannan hadisai sun karantar da mu ga hadisin Abu Huraira wanda yake sahihu Muslim kitabul birri was silati wal adab babu taharimi zulmin muslim wa ah, khaslihi wa ihtiqarihi wa damihi wa irdihi wa malihi ah, abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullul muslim alal muslim haramu komi na musulmi akan dan uwansa musulmi haram ne ya kirga damuhu wa maluhu wa irduhu da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi haramun ne akan wani musulmi manzon Allah ya kirga su saboda me saboda haramun ne aiki da badini sai dai ka yi aiki da zahiri don haka a musulunci wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan mutum ya tabbata musulmi bare kuma a ce yana sallah magana ka kare idan ko yana ba da zakka kaga musulunci yayi karfi to a zahiri ka dauke shi musulmi ka bar badinin ga Allah subhanahu wataala ƙoƙarin tsallake wannan yana sa mutum ya faɗa cikin haɗari game da aƙidarsa domin wannan ƙa'ida ce min ƙawa'idil kulliya ya'ani min ƙawa'idil kulliya allati ittafaqa alaiha al'imma daga cikin ƙa'idoji da aka samu ittifaki na malaman musulmai tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau malamai sun yi ittifaki ana aiki ne da zahiri ba a aiki da baɗi kuma haramun ne ma ƙoƙarin gano baɗinin haramun ne nan ka dubi magana shekul islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallar da goma sha biyu shafiyan ɗari uku da ishirin da uku shekul islam yana cewa wa laisa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin babu wanda ke da ikon ya ce wani kafiri ne saboda dogara da abin da ya ɓuya ba dogara da abin da ya bayyana ba kaga dole sai dai kai aiki da zahiri hatta tuqama alaihi hujja dole sai an samu hujja domin hujja ita ke bambanta zahiri da baɗini hujja ita take bambanta mana zahirin mutum da baɗininsa don haka Allah subhanahu wa ta'ala bai tsinkayar da zukatan wasu ‘yan adam ga wasu mutane ba wannan babu shakka haka ne idan aka ce maka akwai wani malami da yake iya ganin zuciyar wani ka ce ƙarya ne babu mai iya ganin zuciyar wani sai Allah subhanahu wa ta'ala lam yutli Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi yani ala ma fi qulubi ba'dihim ba'da Allah madaukaki bai tsinkayar da abinda ke zuciyar wani dan adam ga wani dan adam ba duk karamar da mutum zai samu a duniya duk walittakar da dan adam zai samu a duniya wallahi bai iya sanin zuciyar dan adam duk darajar da zaka samu karamar ka ba ka iya sanin zuciyar mutum wanda ya san zuciyar mutum shi ke sanin tabbacin gaskiyarsa falaita min sunnatihi subhanahu wa ta'ala an tanka shi falqulubu linnas ba ma wato tsarin halittar Allah bane a yanda Allah ya halicci duniya bai halicce ta da tsarin yanda wani dan adam zai samu darajar hangen zuciyar wani ba babu waɗanda kawai Allah ke ba su damar hangen gaibi su ne manzanninsa su ne manzanninsa yadda ya faɗa mana suratul jinni manzannin Allah su ne akan tsinkayar da su sirri kamar misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa wasu wato sirrin zukata na sahabbansa saboda haka manzon Allah ya san munafikai daga cikin sahabban shi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa aiki da wannan ilimi na gaibi din sai dai yayi aiki da zahiri don haka manzon Allah yana ganin munafiki dole ya kyale shi gashi Allah ya nuna mar manzo ne na Allah Allah ya nuna mar wane munafiki ne manzon Allah ya sani amma wallahi haramun ne yayi aiki da wannan ilimi na gaibi sai dai yayi aiki da zahiri idan wannan mutumin ya furta kalmar shahada magana ta kare don haka dole manzon Allah ya zauna da munafikai iyakan abin da zai iya musu shine wa'azi da baki manzon Allah kenan da Allah ya sanar da shi gai, bare mu a yau wanda ba ka iya sanin gaibi ba ka iya sanin zuciyar wani sai dai Allah subhanahu wa ta'ala akwai misali akan haka labarin da ya wajen yin wa'azi a Yaman yana karantarwa ke na ranar sai sayyidina ya dawo ya taho Madina saboda ya zo ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya dawo sai ya zo da albarkan da aka samu a Yaman sadaka na zinari zinari sabon tono daga ƙasa wanda ba a ma riga an wanke shi ba zinari ne manya da ƙasa ma a jikinsu yana cewa fi adimin makarobe lam hassan min turabiha in ji abu sa'idin al sai sayyidina ali ya tara waɗannan zinarai a cikin wata fata wanda aka jeme ta ya kulle ya zo da ita gaban manzon Allah ya ce ya rasulullah ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada a kawo ma lam tuhassal min turabiha zinari ne yani Khalifa zinari ne tsantsa wanda ba shi da surki babu datti a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zinari ne ya zo gabansa manzon Allah sai ya kasa wannan zinari kashi hudu sahabbai da suka ji labari sayyidina ali ya zo da zinari ai jama'a sun sa ido sun taho waɗanda ke fatan su samu wadata saboda sun san manzon Allah mai kyauta ne saboda haka mutane na sa ido ko annabi zai basu manzon Allah sai ya kasa zinari nan kashi hudu ya ba ma wasu mutane manyan kafirai ne da ake kwaɗayin akwai alamar sun karkato za su musulunta saboda a daɗa jawo ra'ayinsu ga musulunci manzon Allah sai ya basu to wannan kyauta da annabi yayi ya ɗauka gaba ɗaya ba ma waɗannan mutane sai wani daga can gefe yana gunaguni yana cewa kunna na hannu a haƙƙa bi haza min haula'i mu da muka daɗe a musulunci ai mu muka fi cancantar wannan zinari wanda ma bai musuluntan ba ana rarrashin sa to don me a kyale shi mana addinin ban ya ga dama kar yayi wannan magana ba ta yi daidai ba saboda kana nuna cewar manzon Allah ya yi kuskure hukuncin da ya aikata wannan labari sai iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sahabbansa ala ni yanzu ba za ku bani amana ba ashe bani da amana wajenku wa ana aminu man fi sama'i gashi ko shi Allahn da yake sama ya aminta da ni Allahn da yake sama ya aminta da ni ya yarda da ni ya yarda ba zan ci mar amana ba shi yasa yake saukar mun wahayi safe da yamma idan da a ce ni mace amana ne Allah ba zai bani wannan aiki ba amma ku har yanzu ba ku bani amana ba ba ku yarda da cewar ba zan ha'ince ku ba manzon Allah yana musu gargadi saboda wannan kalma tana da ɗan sauki don kalmar mutumin abin da ya faɗa shine na kunna a ahqqa bi hadha min haula mu muka fi cancanta a bamu akan waɗannan kaga ne kalmar ba wata batanci ne amma tana ishara da ma'ana mara kyau saboda tana ishara ga cewar manzo Allah bai yi gaskiya ba wajen rabo shi yasa manzon Allah ya tara su yana musu nasiha a wannan kalma bata dace ta fito daga bakunan su ba saboda kuwa yana da daraja na mai amanar Allah subhanahu wata'ala irin wannan kalma ba a danganta ta gare shi manzo Allah yana cikin wannan nasiha sai wani kuma ya ta'adin da ya fi wancan sai ce ya rasulullah ittaqillaha kaji ji manzon Allah ya tara mutane na musu gargadi ga wani kuskure da aka yi sai wani mutum ya ce ya rasulullah ka ji tsoron Allah kaga kenan zan saya baci zinarin da ba a bashi ba ka ji tsoron Allah shine sai manzon Allah ya ce wailaka kai tonka awalastu a haƙa ahlil ardi an yattaqi Allah yanzu a duniya akwai wanda ya fi cancantar a ce yana kiyaye Allah biye da ni tun da ni na fi kusanin Allah ni na kawo muku addinin Allah za a samu wanda ya fi ku kuma tsoron Allah wanda ya fi sanin Allah shi fi tsoron shi to sun wallar rajulu mutumin da ya faɗi haka sai ya juya ya tafiyarsa ma bukatar sa kenan saboda akwai mutanen banza waɗanda bukatar su su kunyata mutum da zarar sun kunyata shi magana ta ƙari dama ba su suke wai ah, su ji uzurin da zai fito bakinsa ba saboda haka shi dama abin da yake so shi ne ya yi batanci ga manzon Allah ya riga ya gama don haka sai juya ya kama tafiya na Umar ya ce ya rasulallah ala abribu unukahu yanzu wannan ba za a bani damar in filla kansa ba inji na Umar a bani dama in cire kan wannan qala la sai manzon Allah ya ce a'a fa qala Khalid bin Walid Khalid ya ce ya Rasulallah ala abribu unuqahu yanzu ni ba baka bani dama in cire kan wannan mutumin kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa fa kada sai manzo Allah ya ce to tunda kun naci bari gaya muku dalilin da yasa babu halin a kashe shi la'allahu an yakuna yusalli dan ba mamaki yana sallah in ji manzon Allah babu mamaki yana sallah fa khalid sai khalid bin dalil cewa wa min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi mutanen da ke sallah suna faɗin maganar da bata kai zuciya ba guda nawa ne muna da musulman banza na karya suna nan da yawa sai manzon Allah yace inni lam umar an anquba an qulubin ni Allah bai min umarni cikin wahayin da ya min ga rika binciken zukatan mutane ba wala ashukka butuna kuma Allah bai ce in tsaga zukatan su don in san gaskiya ba kaga dai suna ta neman dalilin da za su yi hukunci sabanin zahiri domin zahiri wannan mutumin musulmi ne yana sallah kalma ce ya faɗa kalmar nan kuma tana iya ɗaukan shubuha saboda haka kalmar kaɗai ba ta zama ridda tana da shubuha wato idan musulmi ya aikata wani abu wannan aikin yana iya ɗaukan yana iya ba da fassaran ya kafirta yana iya ba da fassaran ya musulmi ne yana iya ba da fassaran kafiri ne to ba ka da ikon hukunta wannan mutumin kafiri ne dole sai ka kawar da wannan shubuhan ga shi wannan musulmi idan ka kawar mar da shubuha kaiwa ne kalmar da ka faɗan nan ka faɗe ta ne fa ga annabi ka kusan cewa kalma irin wannan in an faɗa wa annabi an ci mutuncinsa sai ya ce eh na faɗa da wannan nufi magana ta ƙari kaga kenan an kawar da shubuha idan an kawar da shubuha take wannan mutumin yayi ridda shi yasa shekul islam yake cewa duk musulmin da ya aikata wani abu wanda yake iya ɗaukan shubuha baka zubar da jininsa sai ka kawar masa da wannan shubuha da ke tare da shi saboda haka shi wannan mutumin manzon Allah ya ce bai yadda a kashe shi ba kala sun mana nazara ilaihi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalli mutumin yana kallon mutumin sai ilimin nan na gaibi ya zo wa manzon Allah ilimin nan na gaibi sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mar wannan mutumin munafiki ne ga farkon tarihinsa ga ƙarshensa ga zuriyar ma da za su fito a ƙarƙashinsa manzon Allah yana ɗaga ido yana kallonsa Allah maɗaukaki ya bankaɗo sirrin wannan mutumin ya zuba wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce kun ga wannan mutumin innahu yakhruju min bi'i bi'i hadha qaumun yatluna kitaballahi ratban wannan mutumin zai haifi ‘ya'ya zai samu zuriya zuriyarsa in ana batun karatun alkur'ani babu kamansu sai dai la yujawizu hanajirahum la dan tilawar ba ta ƙetare makogoransu wato wannan shine kakan alkhawarij dalilin wannan cin zarafi da yi wa manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto kenan ya la'ance shi kuma duk khawarij ya zama ƙarƙashinsa masu karito ka duba littafin al-muwafaqat na al-imam shatibi mujallad da biyu shafi ɗari hudu da hamsin da bakwai al-imam shatibi yana cewa fa inna aslal hukmi bi zahiri maqtu'un bihi fil ahkami khususa cewa ana hukunci ne da zahiri ba a hukunci da baɗini wannan shine rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda shari'a ta karantar da mu kenan duk wani abin da ya shafi dokoki ana aiki ne da hukunci na zahiri wa bin nisbati ila al-i'tiqadi fil ghairi umuman aidan haka nan abin da ya shafi aqida nan ma ana aiki ne da zahiri idan ka ga mutum yana sallah musulmi ne magana ta kare babu ruwanka da cewa wannan mutumin kafiri ne idan ya aikata wani abu da ya kafirta shi sai ka yi aiki da zahirin kafin ka hukunta kafircin a kansa sai ka katse mai hanzari saboda yana yiwuwa akwai uzuri a tare da shi waɗannan matakai na uzuri sai an kawar da su kawar da waɗannan matakai su ake kira kawar da shubuha ya'ani hatta tuqama alaihi alhujjatu wa tubayyana lahu almahajja wa man sabata islamuhu bi yaqinin lam yazul zalika anhu bi shakki matukar ya zamanto tabbas ka san wani musulmi ne to shakka ba ta kawar da wannan shakka ba ta kawar da tabbas inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya taba wadatar da komai game da gaskiya saboda haka al-imamu shafi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba ɗaya abin da ta karantar da mu kenan yanzu ka duba manzon Allah ya hana a kashe mutumin amma kuma Allah ya sanar da shi wannan mutumin munafiki ne anan manzon Allah yayi aiki da me yi aiki da zahiri bai yi aiki da ilimin gaibin da Allah ya sanar da shi ba Allah yana sanar da annabawa gaibi amma ba su da ikon hukunci da wannan gaibi sai dai su yi hukunci da zahiri saboda zahiri shine shari'ar Allah subhanahu wa in ka duba littafin ibnu hasmi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal uh, mujallad nabi shafi na 91 ibnu hasmi yana cewa al-haqqu huwa anna kullu man sabata lahu aqdul islam fa innahu la yazulu anhu illa bi nassin aw ijma'in duk mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan mutumin ya tabbata musulmi kafin ka raba shi da musulunci na'am mutum yakan yakan yi ridda yakan fita musulunci Allah ya kare mu amma kafin a hukunta riddan a kansa ibnu eh, hazmi ya ce dole a samu nassun kenan hujjar aya ta alkur'ani ko hujjar hadisin manzon Allah sannan don an samu aya da hadisi ba su isa ba sai an ɗora su ala ijma'i salafi salihi akan ijma'i na fahimtar magabatan kwarai Allah ya sa mun gane kana da hujjar aya wancan yayi ridda kana da hujjar hadisin manzon Allah wancan mutumin yayi ridda to ba wai kuma kana da hujja ta wani malami ba ba malami ɗaya ba Allah ya sa mun gane kafin a hukunta riddan musulmi sai an ɗauki hujjar da aka samu ijima'i a kai idan kana cewa ai na karanta a littafin malam wane ya ce in mutum ya kaza ya zama kafiri na malam wane bai isa ya zama hujja a addinin Allah ba komi darajar malamin nan a tarihin musulunci ana la'akari ne da ittifaki na fahimtar malaman sunna idan malaman sunna fahimtar su ta yi ittifaki wanda ya aikata kaza a kashe shi Allah ya sa mun gane saboda ayar alqur'ani kaza saboda hadisin manzon Allah an samu ijma'in fahimtar malamai ibnu hazm ya ce magana ta kare wannan mutumin jininsa ya halatta wa amma da'awa wal iftira fala ibnu hazm ya ce amma korafin wani duk sallan da yake na banza ne baka da ikon wannan saboda fahimtar wani malami ya ce wannan ƙage ne da kuma ƙarya da ake wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan kafin mutum ya furta kalman kafirci ya kamata a ce yana da hujjar aya ta alkur'ani tare da sunnar manzon Allah aya da da hadisi ba su tsaya haka ba su dace da fahimta fahimtar nan ba ta malami ɗaya na malaman sunna ba ijma'in malaman sunna magana ta kare ka tsira a ranar tashin kiyama saboda abu uku din su ne hujja wanda ya tashi a lahira yana da hujjar aya yana da hujjar hadisin manzon Allah yana da hujjar ijma'i na malaman sunna wallahi malam wanda ya tashi da wannan hujja babu shakka yana tsira a filin hisabi saboda su ne hujjojin da Allah ya tabbatar ana aiki da su a aqida ta ahlus sunnati wal jamaa amma kana da aya kana da hadisi babu ijma'i sai dai malam wane ya ce kaza sai ka dogara da maganar malam wane ko malamai biyu sun faɗa a littafan su jinin wane ya halatta saboda aya da hadisi sai ka ɗau aya da hadisi da fahimtar malami ɗaya ko malami biyu ko malamai uku babu shakka mutum ya faɗa kasada wannan ba aqidar ahlus sunna bane Allah ya tare mu in ka duba bayanin ibnu abdul barri shi ma a littafin at-tamhid a mujallar na 17 shafi na 22 yayi magana akai القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه bayanai da suka zo cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah game da hattara dangane da kafurta musulmi ko zubar da jininsa magana tana da yawa hujjojin suna da yawa Allah ya kare mu mai Allah ya ce a gaba la yastawi alqa'iduna min almu'minin yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayra ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى <laughs> وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما wato Allah cikin hikimarsa kafin ya gaya muku falalan jihadi sai da ya ɗauki rariya ya tankaɗe ya muku gargaɗi ga yanda jihadin ya kamata ya kasance sai da aka ja hankali ga yanda jihadin ya kamata ya kasance sai Allah ya ce to ga falalan fa wanda ya jihadi wato kenan idan ka tsaya da jihadi babu shakka kana samun lada mai yawa saboda jihadi babban aiki ne la yastawi alqa'iduna minal mu'minina waɗanda suka zauna daga cikin masu imani babu gairu ule barari sabanin masu ciwo masu larura lafiyar ka kalau ka zauna baka tafi jihadi ba wal mujahiduna fi sabilillah waɗancan kuma sun tafi jihadi a hanyar Allah sun yi jihadi a hanyar Allah jihadi yana zuwa da ta fuskoki da dama bi amwalihim sun yi jihadin nan da dukiyarsu wa anfusihim ko da rayukansu sai zama kai ba kai jihadin da ranka ba ba kai jihadin da dukiyarka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce to kar ka ɗauka ladan kuɗe ne a wajen Allah ladan wanda ya yi jihadi ya fi ladan wanda bai tafi jihadi ba faddala Allahu al da bi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita waɗanda suka tafi jihadi da dukiyarsu da rayukansu alal qa'idina akan waɗanda suka zauna ba sa tafiya jihadi Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi akan waɗanda ba sa tafiya jihadi darajatan da martaba guda wato idan aka tashi a lahira wanda ya tafi jihadi darajarsa ta ɗara musulmin da bai tafi jihadi ba na'am wa kullum wa'ada Allahu al-husna kowannen su Allah ya masa kyakkyawan alkawari na makoma da kuma sakamako da zai samu وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا Ya الله yin توكيدي الله ya fifita waɗanda suka tafi jihadi akan waɗanda suka zauna a gidajensu Allah ya fifita waɗanda suka tafi jihadin nan da lada mai girma kaga taukidi ne faddalallahu mujahidina faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina wannan yana nuna cewa lallai jihadi yana da falalan gaske Allah subhanahu wa ta'ala yake darajatin minhu wa maghfira darajatin da aka ce an bawa masu jihadi darajar su ta ɗara waɗanda ba su tafi jihadi ba yace wannan daraja din ba guda ɗaya ba ce domin ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim anfusihim alal na daraja Allah ya fifita waɗanda suka tafi jihadi akan waɗanda ba su tafi jihadi ba ya fifita su da daraja to za ka ɗauka daraja guda ɗaya ce shi yasa ya ce darajatin minhu darajojin daga wajen Allah suna da yawa tazaran da take tsakanin ladan mai jihadi da ladan musulmin da bai taba jihadi ba ta tana da yawa wa maghfiratan ga gafarar Allah wa rahmatan da kuma jin kai na Allah wa kana Allah gafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallal 28 shafin 410 yana cewa ittafaqal ulama malaman sunna sun yi ittifaki fi ma a'lam babu sabani ala annahu laysa fi taqawwu'ati afdalu min jihad in ka tara nafilfilu nafilan hajji nafilan azumi nafilan sallah duk wata nafila malama suna sun yi ittifaki babu nafilar da darajanta ya kai jihadi babu wannan nafila in ji shekul islam ittifaki ne na malaman sunna shekul islam yake bada misali yana cewa wal murabata fi sabilillahi afdalu min al mujawara bi makka wal madina wa da a ce za a samu kan iyakan kasar musulmai da kafirai a ce akwai tunga iyaka tsakanin kasar musulmai da kasan kafirai to ana tsaron wannan iyaka saboda kada kafirai su aukawa musulmai tsaron wannan iyaka shi ake kira arribat zaman dako zaman jira zaman gadi a iyakar musulmai da kafirai malaman sunna sun yi ittifaki wanda ya zauna a kan iyakan ƙasar musulmai da kafirai saboda gadi ladansa ya fi wanda ya je ya zauna a makka da madina da kudus hatta kada abu huraira har ma abu huraira yana cewa li an qura bi talailatan fi sabilillah ahabbu ilayya min an uwafika lailatul qadri inda al-hajar al-aswadi abu hurairah yana cewa ni da za a bani zaɓi. in dace da daren lailatul qadr ina dawafi kuma a daidai alhajarul aswad da yake jikin ka'aba kaga falala kan falala ka dace da lailatul qadr ga ka a masallacin ka'aba ga ka kana dawafi ga ka a daidai alhajarul aswad abu hurairah yace da za a ban wannan zabi da kuma in tafi kan iyakar musulmai da kafirai in tsare wannan iyakan tsawon kwana ɗaya tak abu huraira ya ce wallahi na gwammaci tahiya tsaron kan iyaka akan dacewa da lailatul qadri a wannan guri wanda yana gwada maka falalan jihadi a nan shekul islam yana ba da misali ne yace to ba ma jihadin bane gadin iyaka abu huraira yake cewa ya zauna yayi tsaron iyakar musulmai da kafirai na kwana ɗaya ya fi mar akan ya dace da lailatul qadri ka same shi a makka a ka'aba a daidai hajarul Shi shine shekul islam ibn taymiya yake cewa to idan aka ce gadin iyaka ne ake masa wannan fa kaifa bil jihadi to shi kuma kansa jihadi yaya ladansa yake ba fa ladan jihadi bane ladan tsaron iyaka ne ba a kwatanta shi da dacewa da lailatul qadr to bare kuma ladan wanda ya tafi jihadi saboda haka wanda ya tafi jihadi ba a auna ladansa a kwatanta da ladan wani mutum wanda ya aikata wani aiki na tadawu'i sai dai farilla a wannan shine ittifaqin malaman sunna ji Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala yace innal ladina tawaffahumul malaika innal ladina tawaffahum malaika قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذا في حال ما كانت الهجرة فرضا bayani ya gabata cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira wajiba ce daga makka zuwa madina duk inda kake in ka musulunta dole sai ka bar ƙauyenku sai ka bar garinku ka dawo madina ka zauna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kamar yadda bayani ya gabata yana nailul autar mujalladi na takwas shafi na talatin da ɗaya bayanin al-imam kanatil khattabi farban fi فرضا islam أول الإسلام على لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة a wannan lokaci dole ne duk wanda ya musulunta sai ya yi hijira zamanin annabi Muhammad saboda me saboda a ƙara a tara ƙarfi a wuri guda a daɗa ba da kariya wa manzon Allah in ka duba nailul autar na al'imamu shaukani don haka dole ne mutum ya yi hijira ya bar garinsu ya dawo madina ya zauna da annabi muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina tawaffahumul mala'ika zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suka je amsan rayukansu alhali sun zalunci rayukansu wato mala'iku sun zo amsan rayukan wasu mutane azzalumai me suka yi na zalunci kalu fi makuntum mala'ikun suna musu tambaya wani hali kuka kasance ne kukan musulmai ne ko kafirai kalu sai suka ce kunna mustada'afina fil ardi mu mun kasance waɗanda ake raunatawa ne a kasan nan wato mu masu rauni ne mu musulmai ne marasa ƙarfi kalu sai mala'ikun su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah bata kasance tana da faɗi ba yanda zaka ishe ku koyi ƙaura idan nan kun kasa yin addini sai ku bar nan ku koma inda za ku samu damar addini ashe kaga in hijiran ne zaluncin da suka yi sun musulunta ba su yi ƙaura ba ba su yi hijira ba wannan shi ne laifinsu kuma ka duba ƙarshen magana ika ma’awahun jahannam waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hijira dole ne idan mutum ya musulunta dole ya bar garinsu ya dawo madina idan bai bar garinsu ba to wannan hijira ba ta da wani amfani eh, wannan musuluncin nasa kai ba ta da wani amfani tun da babu hijira shi sa Allah madaukake ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira akwai hadisin jarir bin abdullah al-bajali kada yace ba asallahu sariyatan ila khat'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki tawagar mayaka zuwa ga wata kabila da ake kiranta banu khaf'am wa ta'ifatu min al-jaysh jama'a da dama na wannan runduna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura lokacin da suka isa wannan gari suka isa wajen wannan kabila aka fada su da yaki khaf'am fa'ata sama nasun bi sujudi sai aka ga mutane sun fadi suna ta sujuda sahabban manzon Allah suka ga wasu mutane daga cikin kafiran da ake yakansu sun faɗi suna sujuda zanina annahum yafa'izuna min alqatl bisujudi su sahabbai sai suka yi tambari a ah, wannan sallah da waɗannan kafirai suke yi ai suna yi ne dan su kare kansu kar mu kashe su ina saboda haka sahabbai ba su kyale su ba suka kakkashe waɗannan kafirai da aka je za a yake su sai suka kama sallah Allah ya sa mun gaji. sallan nan da suke ba ta hana sahabban manzon Allah su su ba uh, nan suka dinga kakkashe su hadisin jarir ibn abdullah fa aka sama nasun bi sujud yani bi salati wa kanu muslimin ashe musulmai ne su musulmai ne su saboda haka su sahabbai ba su sani ba saboda haka bayan an gama yaki sai suka gane ai waɗannan mutane da aka kashe waɗanda suka kama sallan nan musulmai ne lam yubadu bi sujudihim فأسرع فأسرعوا فيهم بالقتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم labari ya iso ga annabi saboda haka sai manzon Allah ya umarni a biya su rabin diya ba duka ba rabin diya inda al-Imam al-Khattabi yake cewa abin da yasa annabi ya ki biyan su rabin diya saboda sun yi laifi yaya za a yi musulmi ya zauna a tsakiyar kafirai an zo za a fada kafirai da yaki kawai sai aka taras ashe a cikin su akwai musulmai su kafirin sun kira waɗannan ‘yan uwa nasu ku zo mu je yaƙi waɗannan ‘yan uwa nasu ku san cewa yaƙin da za a yi misali da sahabban manzon Allah bane saboda haka lokacin da wannan abu ya auku da aka gaya ma annabi ai musulmai ne manzon Allah sai ce a biya su rabin jiya rabin diya ba za a biya su diya kamila ba me yasa aka biya su rabin diya saboda me sun yi laifi sun yi laifi me laifin su kana musulmi ka zauna a tsakiyar kafirai saboda haka daga wannan lokaci sai manzon Allah ya ce ana bari'un min kulli muslimin muqimin baina afhurin mushrikin daga yau ni na barranta babu ruwana da duk wani musulmin da yake zama a tsakankanin kafirai faqalu ya rasulullah suka ce ya rasulullah walima qala sai manzon Allah ya ce la taraya narahuma kada wutan kafiri ya ga wutan musulmi kada wutan kafiri ya ga wutan musulmi al-imamu at-tayyibi a littafin mirqatul mafatih eh, sharhin hadisi na 3547 yana cewa huwa illatul li bara'atihi sallallahu alaihi wasallam yani la yasihhu wa la yastaqimu lil muslim an yusatina al-kafira wa yaqruba minhu bai kamata musulmi ya zauna a unguwar kafirai ba ya zamanto babu wasu da ke kusa da shi illa kafirai walakin ya bu'udu ya nisanci unguwar ta kafirai bi haisu la ta tara ana rahuma ta inda wutan gidansa ma ba zai hangi wutan gidan wancan ba wato wannan alkuniya ce kinaya ce da take nuna in za ka nisanci gidan kafirai ka nisanta ya'ani albu'dil ba'idi ta taka ta zama tana da nisa ka nisanci gidan kafirai ko ko unguwar kafirai saboda haka daga wannan lokaci hijira ta zama dole tunda manzon Allah ya ce ya barranta babu ruwansa da duk musulmin da yake zama a tsakanin kafirai eh, don haka فكانت الهجرة فرضا إلى أن فتحت مكة فنسخ الله فرض الهجرة har zuwa lokacin da maka ta zama birnin musulmai Allah ya cire wannan hukunci na wajibcin da aka ɗora ma hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan yana gaya ma sahabbai laya yaqbalu Allahu azza wa jalla min mushrikin ba'da ma aslama amalan idan kafiri ya musulunta Allah ba zai karɓi wani aikinsa ba hatta yu mushiriki na ilal muslimin sai ya bar zama da kafirai ya dawo wajen musulmai manzon Allah yana faɗin haka kaga kenan hijira ta zama sharadi na musulunci a wannan lokaci Allah bai karɓan aikinka bayan ka musulunta sai ka hijira hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 369 akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda shi yake tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa la hijrata ba'da fathi makka yani yawm fathi makka manzo Allah yana cewa la hijrata walakin jihadun waniya hadisin al-imam al-bukhari yana kitabul jihad wa sayr babu la hijrata ba'da al-fath annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal hijrata qad inqata'at ba'da al-fath hijra ta yanki wajibcin mutum ya yi hijira daga garin su ya dawo madina wannan wajibcin Allah ya soke shi walakin jihadun waniya amma jihadi Allah bai soke shi ba yana nan har zuwa tashin kiyama wajibcin musulmi ya yi niyyar jihadi yana nan wajibi ne musulmi ya zamanto yana kwana yana tashi da niyyar jihadi wannan ka'ida ne dole ne ah, har zuwa tashin kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما wa kana Allahu afuwan ghafura وكان الله عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان wato haramun ne mutum ya musulunta ya zauna tare da kafirai dole sai ya yi hijira waɗanda kawai Allah yake karɓan uzurinsu su ne almustaba'afin maraunata waɗanda ake suke da rauni minar rijali wan nisa'i maza da mata kamar misali tsofi ko marasa lafiya guragu wal da yara ƙanana la yastati'una hilatan shar'i ba su ba su iya wata dabara na yin hijira din mutum ya musulunta amma kuma gashi tsoho tukum ne ba zai iya tashi daga garinsu su ya zo madina ba musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da tafiya take da wahala ba kamar yanzu ba a wancan zamani tafiya mai nisa baka ka yin ta a ƙasa sai dai a yi ta akan rakumi ko akan doki ba kowa yake da halin rakumin ba mallakar rakumi ko dokin ba to mutum ya musulunta tsoho ne tukub ko ko ya musulunta makaho ne kuma talaka ne ko ya musulunta gurgu ne ko ya musulunta amma mara lafiya ne ko ko mace ce ko yaro karami shi yasa Allah yake ce la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila ba su iya wata dabara kuma ba su da ba su shiriwa game da wata hanya da za a iya bi uh, hanya mai sauƙi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asallahu an yafu anhum wadannan akwai fatan Allah zai yafe musu akwai fatan Allah zai yafe musu Allah bai ce su Allah ya yafe musu bai ce akwai tammani akwai tammanin Allah zai yafe musu kalmar asa idan Allah ya faɗe ta yana nufin tabbas Allah zai gafarta musu wa kana Allahu afuwan ghafura kuma Allah ya kasance mai yafewa Allah ya kasance mai yawan gafara eh, in ji ibn hajar al-asqalani da kuma malaman hadisi da dama in ka zo fathul bari yana cewa duk inda ka ga asa a maganar Allah ko asa a maganar manzon Allah tana nuna ma'anar tabbas ba ma'anar tammani ba ومن يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya ce wa سبيل الله fi wanda yayi kaura a hanyar Allah mutumin da ya hijira saboda Allah hijira saboda Allah shi sa aka ce fi sabilillah ba wai hijira saboda neman duniya ba fi sabilillah wannan ana magana ne akan hijira saboda addinin Allah ba saboda neman duniya ba duk da cewa hijira din saboda neman duniya ba laifi ba ne amma hijirar da ake magana a kai wacce take da falala mafi yawa ita ce falala eh, hijira da aka yi ta saboda addinin Allah to duk wanda ya yi hijira saboda addinin Allah Allah ya masa alkawari ya ji fil ardi muragaman kasira zai samu mafaka mai yawa idan aka ce muragaman ana nufin mutahawwalan za ka samu wurin komawa za ka samu canji canjin rayuwa yantaqil ilayhi and asali min ar-ragami wa huwa turabi in aka ce muragaman wajen mirginawa duk wanda ya yi hijira to zai samu wurin mirginawa mai yiwa a garin ku baka da wurin da zaka matsu guna to amma in kai hijira Allah zai baka fili mawadaci wanda ya ishe ka bukatar ka wato ya galibu fihi qaumahu bi istiklalihi anhu Allah zai canza maka wuri ya baka mafaka wanda za ka samu yanci kama argamuhu bi ikrahihi alal kufr yanda aka kokarin a tilasta ka sai kai kafirci wato ita duniya Allah madaukaki yayi ta da fadi yanda za ka ishi sa saboda haka idan mutum ana kunta tamar ta wajen addini anan to yayi kaura ya bar nan ya koma wani guri idan kuwa kai canjin wurin zama saboda addini to Allah ya maka alkawari sai ka samu canjin rayuwa wannan ka'ida ne dole sai ka samu canjin rayuwa fiye da da wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kasira wa sa'a kuma zai samu arziki shine as-sa'a zai samu wadata zai samu yalwa duk wanda faɗan addini yasa ya bar gari to wannan mutumi zaka tarar da lallai Allah ya yi rayuwarsa albarka idan dai ya yi shi saboda Allah saboda ana la'akari da niyya innamal a'malu bin niyyati wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wanda ya fita daga gidansa da nufin hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon shi thumma yudrikhu al-maut sannan mutuwa ta riske shi faqad waqa'a ajruhu ala Allah to ai ladansa ya riga ya auku wajen Allah ya riga ya fadi wajen Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai saboda Allah yana la'akari da niyyar ka ne idan ka fita daga gari za ka tafi wani gari da nufin hijira saboda addini in ma wannan garin da ka baro saboda ba su da addini kamar misali hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira labarin mutumin nan da ya kashe mutane ɗari ya zo ga wani malami yana tambayansa me zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mare karɓi tubansa wannan mutumin ya ba shi shawara ya ce masa ya canza gari saboda haka wannan mutumin ya canza gari kaga ya canza gari ne saboda me saboda ya samu damar yin tuba ga Allah saboda haka hijiransa ya yi ta ne zuwa ga Allah da manzon shi hijiransa ya yi ta ne saboda Allah da manzon shi kuma wannan hadisi yana karantar maka cewar wani garin yana iya zama alkhairi zamansa ga wani amma kuma ya zama sharri zamansa ga wani malamin da ya bama wannan mutumin da ya kashe mutane ɗari shawara ya ce ka bar garin shi kuma yana zaune a gari. ya ce ka canza ka koma gari kaza amma kuma shi wannan malami yana wannan gari wannan yana nuna cewar wato akan samu gari zamansa ya yi lahani ma wani amma kuma zamansa ya zama albarka ga wani ana la'akari ne da irin ribar da ka samu game da zaman ka a cikin wannan gari saboda haka idan mutum ya tashi daga wannan gari da nufin gyara addininsa saboda garin akwai sakaci wajen rikon addini yana tsoron lalacewan tarbiyyarsa ko ta 'ya'yansa ko matarsa sai ya kaura ya bar garin babu shakka hijiran da ya yi ta domin Allah idan mutuwa ta same shi a hanya magana ta kare hijiran nan ladan nan ya riga ya auku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ladansa yana da wajen Allah saboda haka shi wannan mutumi da ya kashe mutane ɗari ya bar wannan gari kafin ya tafi wancan gari a tsakiyar hanya ajali ya zo mara Allah subhanahu wa ta'ala saboda alkawarin nan da ya yi da aka turo mala'ika ya zo ya hukunci a tsakani sai aka samu wannan mutumi ya fi kusa da mutanen wancan gari na kwarai saboda haka Allah ya amshi ransa a cikin mutanen kirki fa gafara lahu Allah ya gafarta mishi saboda tabbatar da abin da ya faɗa cikin wannan aya wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana rahima akwai labarin da ya zo cikin ma'arifatu sahaba littafin Abu Nu'aym labari na 1507 hadisin Abdullah ibn Abbas abdullahi bin abbas yana ba da labarin cewa wani mutum ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabilar banu laisin sunansa jundub bin bamratan laisi yana da dukiya yana da 'ya'ya guda hudu sai ya ce ya allah inni ansuru nabiyyaka bi nafsi gaira anni a'uzu an sawadil mushrikin ila daril hijra yana nuna ma allah taimakon da yake yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'awar da yake da ita na ya koma ya zauna da manzon Allah yana da dukiya yana taimakon addini da ita amma ka'ida ne dama mutum ya hijira ya bar garinsu ya dawo madina ya zauna da manzon Allah ah, saboda haka yana da wannan fatan haka sai ya ce ma 'ya'yansa ihmiluni ila daril hijira ku dauke ni ku kai ni gidan hijira wato shine madina ku kai ni madina in zauna fa akunu ma'an nabiyyi wal muhajirin wal ansar in kasance tare da annabi da sahabbansa fa hamaluhu ƴaƴan nan nashi guda hudu suka ɗauke shi a ƙaraga yana da dukiya amma ƴaƴan yace su ɗauke shi su kai shi falan ma balaga tan'im ana isowa miƙacin makka ana ce mai at-tan'im ana isowa mata sai wannan mutumin ya rasu a hanya bai ma samu damar isowa madina ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi ibn abbas yace fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi al'aya shi yasa Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa man ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما saboda rahamar Allah saboda gafaran Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake aiki da niyyar musulmi inda niyya ce ta alkhairi da zaran ka kulla niyya magana ta kare shi a baka lada faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا